Barka da zuwa tashar tsakar gida. Sarki biyu a fada Kano, waye sarki? Ana fargabar barkewar rikici a fadar masarautar Kano. A halin yanzu ana fargaba barkewar rikici a jihar Kano kan sarauta bayan da aka yi wani abu da ba a taɓa yi ba a jihar. Kamar yadda aka sani, a shekarun jiya gwamnan Kano ya sake dawo da sarki Sunusi Lami da Sunusi kan kujerarsa ta mulkin Kano. Wanda a jiya kuma sai aka ji wata sanarwa daga wata babbar kotun tarayya kan cewa a dakatar da wannan nadi, lamarin da ya sa goyon bayan tumɓaɓɓen sarkin murna. sai dai daga bangaren gwamnati da kuma sabo ko kuma mu ce tsohon sarkin da aka dawo da sarautarsa sai suka kunnen uwan shegu da wannan umarni na kotu inda aka yi bikin bawa sarki su sunusu takardar da zama sarki a jiya wanda kuma da daddare aka raka shi fata jihar kano sai dai kusan a safiyar yau sai aka ji cewa ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ƙarƙashin nuhu rubadu ya ba da umarnin mai da sarkin da aka dubi inda kuma aka haɗo sarkin da tawagar sojoji suka rako shi har jihar Kano lamarin da ya saka shi kuma gwamna ya ba da umarnin kama tubabban sarkin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Sanusi Batura dawakin tofa mai magana da yawon gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf a daidai wannan lokaci misalin karfe bakwai na safiyar yau asabar 25 ga watan mayu na shekara ta 2024 mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar kano da ya kama tsohon sarkin kano wanda aka cire kwanan nan alhaji aminu ado bayero bisa shigowa kano da kokarin tada tarzoma da fitina a wannan jiha mai girma gwamna ya yi amfani da damar sa matsinsa na chief security na wannan jiha tamu mai albarka domin ba da wannan umarni da a gaggauta kama aminu ado bayero a duk inda aka same shi a cikin jihar nan tamu ta kano domin dakile yunkurin da yake yi na tada tarzoma a wannan jiha mai albarka na gode ni ne naku sanusi da dawakin tofa mai magana da yawun gwamnan jihar kano sai dai fa hukumar 'yan sanda su ma ba su karɓi wannan umarni na gwamna ba inda suka ce suna goyon bayan umarnin kotu na dakatar da wannan tsigiwa da naɗa sabon zargi wanda hakan na nuni da ba za su bi umarnin gwamnan ba kenan. muna so ku isar da sako ga mutanen wannan jiha da cewa kada wani mutum Yayi tunanin zai kawo al'amari da zai lalata mana kyakkyawan zaman lafiya da wannan jiha take alfahari da ita tun daga mu yadda kuma muke gabatar da ayyukanmu wannan runduna haɗaɗɗiya da kuke gani a gabanku a shirye take a kowane lokaci ta tabbatar da wannan jiha ta zauna lafiya saɓanin haka duk wani mutum ko wata ƙungiya ko wata siyasa da take tunanin za ta ɗauki wannan al'amari da yake faruwa game da al'amari na gwamnati da al'amarin da ya shafi wannan masarautu guda biyar domin su kai a takakkiya domin su kawo rashin zaman lafiya a wannan jiha ba za mu yarda da ita ba wannan runduna a haɗe take da cewa duk wanda ya fito na fito da zaman lafiya da muke da shi a wannan jiha to mu ma a shirye muke mu yi fito na fito da shi kuma dukkan abin da doka da constitution na wannan ƙasa ya ba mu dama mu yi za mu yi amfani da shi domin mu tabbatar mun shawo kan wannan ɗan taɗi don haka muna so ku isar da sako da cewa zaman lafiya ya fi komai zaman lafiya shine abin alfaharinmu zaman lafiya shine abin da constitution ya ce mu zo mu tabbatar a wannan yanki dukkan wanda ya ce ba haka ba to kamar ya yi fito na fito da mu ne kuma ba za mu kyale shi ba za mu yi masa hukunci daidai abin da doka ta wannan ƙasa ta tanada muna godiya kwarai da gaske muna sanar da cewar mutanen jihar kano mutane ne masu tarbiyya masu kishin al'adarsu masu kishin ƙasarsu ba kuma za su yarda ba kamar da mun jarraba abubuwa da yawa na jarrabawa allah ya kawo mana a wannan jihar. mun yi mun gani kuma ba mu ga inda wani ya Allah wadai da al'ummar jihar Kano ba don haka a wannan lokaci ba ma zaton wani mai kishi jihar Kano zai sa kafa ya haure wannan suna mai kyau da al'ummar jihar Kano take da shi domin kawai ya cimma burinsa wannan shine sako daga gare mu kuma muna godiya ga wannan amsa gayyata da kuka yi bana da fatan wannan sako zai je ko'ina da ko'ina sako-sako lungu lugu a faɗin wannan jiha da kuma najeriya baki daya wassalamu alaikum yanzu haka dai labarin da muke samu sojoji sun tafi raka sarkin fada kano inda sarki sunu suke zaman fada ba mu san yadda za ta kaya ba da fatan allah ya kawo mana sassaucin wannan tashin hankali wani Kana, ɗan cikin birni, cikin birnin ma babban gida. eh gidan sarauta to ka gani to ka gani kira ba ya kwakwa siya a je su abu kuma ya dame su duk yanzu akan su ba walwala kawai jama'a ta dubu dubu ta gaskiya abin da ke faruwa a garin kano ya faru ban tsoro kun ga ina cikin jirgi amma sai na baku update da asusufar fari gwamnatin jihar Kano suka raga Sino Sulami da mai martaba Sino Sulami da Sunusi gidan sarkin jihar Kano in takaice muku shi ma ne mai martaba Alhaji Aminu Ado ya ce shine sarki a garin Kano don haka shi ma ya kama hanyar shi ta zuwa masarauta in ba ku manta ba kotun tarayya ta ce ba ta yi da aka yi ba a dakata sai an yi zaman kotu mu bugu da ƙari su kansu 'yan hukumar 'yan sana na jihar Kano fa sun ce suna tare da hukuncin da kotun tarayya ta bayar na cewa a dakatar da sarautar sun Sulami da sunusi ba iyaka na aka tsaya ba shi kan shi ya turo sojoji magana da na ya sun dira a kofar masarautar jihar Kano babban abin da ban sani ba shi sun so suke mai martaba sun ya fito daga Moscow kuma so ake a shigar da shi mu samu sarauta masarauta guda biyu a Kano dan aka fito da mai martaba sun Ramin su daga gidan masarautar nan fa ya zama babban abin kunya tare da shi gashi ko ta ce ba ta yadda ba yi mana shiru ga kuma hukumar 'yan sanda fa sun ce su fa ba sa ganin ba suna bin umarnin kotu to fa abu tambaya nan shine tun a Kano to wane ne sarki kenan tunda an ce ba saki guda biyu a gari daya to mai girma gwamna bayan wannan umarni da ka bayar na ce a kamo mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Bado Bayero ga abin da mai girma sifi ya fito shi ma ya faɗa maka suna biyayya ne ga tsarin waccan kotu da ta ce kowa ya tsaya a matsayinsa so don haka yanzu wannan ya bijire ya ce ba zai yi abin da ka ce ba yanzu kaga sai ka gaya wa fesan na karota i fito ije ya kawo maka aminu ado ko kuma ka gaya wa ashek malam aminu ibrahim daurawa ya tafi je ya kawo maka su ne 'ya'yanka su ne waɗanda suke ƙasanka ba hukumar 'yan sanda ba domin hukumar 'yan sanda ta ƙasa ce kuma daga ƙasa abin da umarni ya bi kowa sai ya bi umarnin kotu domin kai ma kotun ce ta kawo ka sannan kai kuma wannan yaron wannan yaron Naziru sarkin waka wannan yaron ɗan rawa kai kai Naziru sarkin waka wannan yaron da kake cewa 'yan kwankwasiya su fito a zo a gamo a kashe mu raba a fito a yi ta'addanci saboda a dawo da ku to ina mai gargadin kunnen-ka. wanda zaka fara gaya wa ya fito shine Asharaf dan gidan Sulusu Lamido shi zaka ce ya fara fitowa ya shigo gaba shi za ka gayawa tunda bukata kake yi ta a fito 'ya'yan talaka su je su yi rashin mutunci su kai ga mahalaka su je su yi buris da umarni su karya doka su shigo tunda misali a wannan magana taka babu hankali a ciki ko kuma ka gaya wa Mustapha dan gidan Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ya shigo da gaba gaba tunda kwamishina ne shi kuma sannan a tsarin yake a layin yake sai ka fito nan ma ka gaya masa shi ma ya fito saboda haka babu wanda ya fi karfin doka doka ita ce ta kawo gwamna kuma doka ce ta faɗi cewa su nusu kwalelansa so don haka sai an jira kotu wallahi ku yanzu har kun manta bala'i da musibar da kuke ciki in dai har za ku biya tsula ku ci gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu za ku ganni fuska ta duk da ruwa yanzu nan na farka daga bacci na tsinci wannan labari oh Allah na gode maka A biya zama tangaririya tangaririya wata waka lilo lilo dan mazari na a'a kai jama'a ana fati haka abin yake inna lillahi wa inna ilaihi wai jama'a kun taba ganin dangin miji sun saki mata a ce aure ya mutu kun taba gani to wallahi ban taba ganin yadda dangin miji suka saki mata ba domin shi ya auri matarsa eh domin shi ne ya auri matarsa Allah ubangiji ka kara wa sarkin Kano Amina Ado da lafiya ubangiji Allah ka dawomar da sarki a cikin farin ciki Allah yanda sarki ya shigo jihar Kano bisalama cikin lafiya da gata aka ce an ba shi jirage wane bai ba shugaban kasa tsaro ya ba shi jirage guda biyu ai salamu alaikum an tashi hello hello ku farka daga bacci aminu ya dawo kujerarsa wallahi aminu ya dawo kujerarsa domin shi ba dan jigaliya bane ba yauwa aminu ba ɗan jagaliya ba ne. cikakken sarki ne Ɗan sarki jikan sarki Allah ya kara maka lafiya Allah ubangiji ya sa yanda mahaifinka ya shekara arba'in da akan mulki ubangiji ya sa mu ga tsawon rayuwarka kai wannan shekarun in ka sauka kuma ka bawa ɗanka, ko kuma ka bawa kaninka da kuke ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya masarautar Kano gidan dabo masarautar Kano ta Amina Ado Bayero ci a saki a bar wa ɗan gado a bar wa ɗan sarki jikan sarki ba lissafe lissafe jikan wani ɗan jikan ɗan wane jikan wane ɗan sarkin Kano ɗan sarkin Kano jikan sarkin Kano kuma gashi sarkin Kano Allah ya ƙara wa Amina Ado lafiya wallahi ba za mu taɓa yin kuka mu ji kunya ba Allah muka roƙa kuma Allah ya amsa mana buƙatunmu duk mutumin da zai zalunci Allah ka hana shi zalunci Allah mun yi tawassali da sunayenka mun yi tawassali da aikin alkhairin da muke yi Allah mun yi tawassali da soyayya da muke wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah duk mutumin da zai sa mu a damuwa a jihar Kano Allah ka sa shi a damuwa Allah ka hana shi bacci ka sa mi bacci mi mun shari Allah ka sa mi bacci mi mun shari duk mutumin da zai hana mu mu ji daɗi a jihar Kano Allah ka hana shi Allah ka zaunar da masarautar Kano lafiya Allah ka zaunar da Amina Ado lafiya ubangiji Allah ka taya mishi ka raka shi ubangiji Allah ka ƙara shiga cikin lamarinsa Allah ka ga wannan bawan naka mutum ne mai haƙuri adalin sarki wallahi ba a taɓa sarki a Kano ba a taɓa sarki a Kano wanda ko me za a yi mai ba za a ji bakinsa ba irin Amina Ado Bayero mutumin da shi magana ma bata dame shi ba mutumin da baya shiga harkokin siyasa ba abin da ya mai magana da harkar siyasa yau ba abin da ba a faɗa akan Amina Ado Bayero ba a lokacin zaɓe. tsabar sarautar ce da ita an saba da ita an gaje ta magana ma idan ana yin ta da izza zaka ji ana fito da ita sarki yana magana kana kusa da shi wallahi baka san me me yake faɗa ba haka kawai muna zaman zaman mu cikin rufin asirin Allah Allah ya ka mana adalin sarki ina sam da saki an yi wa mai dami ɗaya sata Allah ya ƙara wa sarki lafiya sarki yana nasarawa a cikin ƙoshin lafiya yana nan a cikin ƙoshin lafiya kuma sarki zai shiga fada a cikin koshin lafiya kuma ba za a ɗauke shi cikin dare a kai shi ana zazzara ido ba kamar ɓarawo ido na gani ido kar ga mu na yanzu zamu ebo wanka mu zuba um, rigunan mu mu sha turaren mu mu tafi gidan sarki mu je mu durƙusa mu gurfana mu sarki gaisuwa Allah ya ƙara wa sarki lafiya Allah ka ƙara wa sarki lafiya billahi lazi sai dai ku mutu eh, sai dai ku mutu to ni tunda nake na taɓa ganin rayuwa irin wannan na taɓa ganin rayuwa irin wannan irin abubuwan da ake yi a jihar Kano Allah Allah anya ku Allah zai ba mutane Allah zai ba mutane kowa idan ya zo mulki daga ka zo mulki Allah ya baka dama sai ka ce za ka yi abin da kake so an baka amana al'umma duk mutumin da ya fara bata masarautar Kano Allah ka bata shi duk mutumin da ya fara kawo masarautar Kano matsala ubangiji Allah ka nuna mishi iyakarsa na rantse da Allah mu mun cire maganar siyasa darajar masarautar muke gani mutuncin masarautar muke gani ba ruwanmu da wani siyasa kawai mu a bar mu a huta wallahi a bar mu a huta ba haka ba bakin mu da goro a bar mu a huta wallahi a bar mana Amina Ado mu shi muke so yawwa mu shi muke so dan sarki jikan sarki mu a bar mana shi mai girma shugaban ƙasa muna kawo ƙoƙon mu akan ka dan Allah dan annabi yanda kai yunkurin kawo mana zaman lafiya a Kano a ƙara tabbatar mana zaman lafiya a Kano a ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a Kano yanda aka ɗauko sarki da security da matakin tsaro daga tarayyar Najeriya aka kawo shi jihar Kano an nuna wa duniya zaman lafiya ake so sarki bai zo Kano don ya tada tarzoma ba sarki ba zai taɓa tada tarzoma ba domin ya san mahimmancin talakawansa wallahi ya san mahimmancin talakawansa mu mun san ya san mahimmancin talakawa domin mun san waye Amina Ado Bayero mutum ne mai daraja mutum ne mai kawaici mutum ne mai sanin Allah har zuciya ba a baki ba har zuciyarsa idan ka buɗe zuciyarsa ya san Allah kuma yana jin tsoron Allah baya faɗa Allah iya bakinsa qala Allahu qala rasulu baya yi har zuciyarsa yake yana tsoron Allah Allah ka shiga lamarinsa domin soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah domin sujjadar da annabi yake yayi maka addu'a ka amsa mishi Allah na roƙe ka da sunayenka guda 99 tsarkaka Allah mun yi tawassali da duk wani ayyukan alkhairi da muke yi da wanda sarkin Kano yake yi ubangiji ka dafa mishi doye soyayyar da take tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dukkan wata fitina da wani tashin hankali da wani barazana da rayuwa da ake mana a jihar Kano Allah dukkan mutumin da yake mana wannan barazanar ubangiji kai mai barazana da kanka Allah ka nuna mishi iyakarsa duk mutumin da zai kawo mana tarzoma a jihar Kano ya Allah ya ubangiji Allah ina roƙonka da sunayenka 99 Allah domin Kur'ani da ka saukar da maganganu masu mahimmanci a ciki ubangiji Allah ka maimai da dukkan nufinsa akan shi Allah ka zaunar da mu lafiya a jihar Kano Allah dukkanin wata fitina ka kaɗe mana ita a jihar Kano Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri mu talakawa wallahi mu ake cuta mu talakawa wallahi mu ake cuta tun daga ranar da aka ce an cire sarkin Kano ba wani talaka da yake a Kano da ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali na rantse da Allah da Annabi in bacci ne sai dai bacci barawo ya ɗauke ka amma ba magana kwanciyar hankali ba magana nutsuwa mai girma Bola Ahmad Tinubu kai ne lamba ɗaya a Najeriya wannan abin da ake mana a jihar Kano ka fito ka ɗauki mummunan mataki wanda kowa zai shiga hankalinsa ba wani lambar da ta fi ka a Najeriya kai ne lamba ɗaya gaba da gaban ta ma Angulu ta leƙa masai to a nuna mana ƙarfin iko da mulki mu dai muna son mu zauna lafiya a jihar Kano wallahi ƴan Kano mun zaɓe ka 'yan Kano mun zaɓe ka a taimaka mana a zaunar da mu lafiya Allah ika mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a Kano duk mutumin da zai kawo mana rigima da tashin hankali a Kano ubangiji Allah ya baka iko tunin biya sa maka a ranka ka ji mutumin nan ka fitar da shi cak daga cikin jihar Kano ya bar jihar Kano kowaye Allah ka zaunar da mu lafiya ba mu da wani buri illa mu mu ga mun zauna lafiya siyasar nan ana tayinta mu ba ma fitowa mi magana yauwa ba ma fitowa da mu aka dama duk abin da aka yi da mu aka yi amma mu ba ma fitowa mu magana amma yanzu an zo gurin an zo daidai gabar da za mu magana domin mu yan Kano ne kuma sarki namu ne dan mu yake wakilta mu talakawansa ne kuma muna tare da shi kuma bai taba mana wani abu ba inda wanda ya ga abin da sarki yayi aka cire shi ya fito ya faɗa a fito a faɗi wata wata hujja kwaya ɗaya da masarautun nan guda biyar suka yi aka cire su a fito wallahi idan muka ji hujjar ba ta yi ba za mu ba da goyon baya a matsayin mu na masu son a zauna lafiya amma mu a ban mu mu huta yawa mai girma kashim shatima mai girma kashim shatima mai girma kashim shatima kai masoyin yan arewa ne ku kawo mana ɗauki a jihar Kano don soye da kuke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kawo mana ɗauki a jihar Kano duk da mun riga mun san kwamishinan mu jajirtacce ne kwamishinan 'yan mu na jihar Kano amma wani abin zai fi karfin shi saboda yana tsaka mai wuya shi ma wani abin zai fi karfin kwamishina saboda irin sunansa ake yi shi ma ana cewa ikama ikama wace irin masifa ce wannan Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'in a Kano Allah ka yaye mana wannan masifar a Kano Allah ka yaye mana wannan bala'in a Kano wace irin masifa ce wannan haka kawai muna zaman zaman mu lami lafiya a kirkiro mana da wani tashin hankali ba abin da ba a yi ba a jihar kanan nan an shiga kotu an yi shari'a duk wani ɗan APC bai yi tarzoma ba bai tada hankalinsa ba lokacin da aka ce an ba NNPP gwamna a Kano addu'a muka yi aka ce Allah isa haka ne ya fi alkhairi Allah ya bawa gwamna ikon aikata gaskiya to akan menene mu ba mu muka fito muka yi zaɓe muka yi wahala